da ku daga da'ar Allah. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ينفقون إلا وهم كارهون ba abin da ya hana a karɓi ciyarwarsu sai abubuwa guda uku kafircinsu ga Allah da manzonsa da kasalarsu da nauyinsu idan za su yi sallah sannan ba sa ciyar da dukiya da sauransu suna ciyar da ita ne akan dole saboda ba sa fatan samun